ci gaba da abin dai da aka gani a ci gaba da gode ma Allah kin san dai da dai ba haka da ke ba da na saba in zan shigo cikin gidan nan in shigo da kaza da dan kilishi har ma da dan minara to amma da kin ga abincin ma da in siyo a take away ya haƙuri matsalar kenan wallahi mai gida wayannan abubuwan gabaki ɗaya sun ishe to ya za a yi ya yake so ba fa yin kaina bane yin Allah ne kuma mutane matasa yan uwanmu da suka ki zaɓa wa'inda suka san matsayar da take cikin cikin gidan nan. kai kana magana ma shi ma mu ci abincin ma mu Abincin ma da za a ɗan kawo mai gida a ɗaura a tukunya a dafa yanzu ta gagare mu sai dai ka yi wata kawai. Gaskiya wannan al'amari da gaskiya dole a duba. To. Sai an duba. Mu dai Allah Ubangiji ya kawo mana canji. mu jiha mu garin abuja nan in har ba za mu zaɓi wakili na gari ba to gaskiya muna cikin wani hali wallahi in dai za mu zaɓi wanda bai san abin da yake damun mu ba wa alaikum salam in ka san ni bature <laughs> ai da yake ka zauna a Germany <laughs> na yi zaman Germany eh na ga jiya alhamdulillah amarya amarya ya gida alhamdulillah kenan nake amarya yanzu abun ya canja kin kokar da ke kai ina gab da shigowa kai da na je ne yin bayanan ku eh, ka eh, eh, eh wallahi to kana ji na da kyau kar ce ba za ka ƙara zabe ba <laughs> magarin abuja e. in kana ji na e. na zo maka da albishir mai kyau mai daɗi kai kaga in dai irin albishir nan ne zaɓe haka wancan karin ma lokacin zaɓa aka ce an zo mana da albishir aka je aka zaɓe wannan baiwa allah gashi nan bata san me yake damun mu ba ina zuwa eh. to ai kana ji dalilin da yasa aka samu matsala eh. shine ba a zabi wanda ya san matsalar da ke cikin gari ba tabbas wai idan zaka zabi mutum ka zabi dan gari wanda ya san matsalar gari wanda ya san cewa idan ka zabe shi ga abin da yake damun ka ga abin da ya kamata ya maka me na gama gaya miki yanzu to sai aka je aka zabi wanda bai san matsalar gari ba <laughs> bai san damuwar gari ba ta yaya za a samu gyara ta guraren da abubuwa suka balle to ina maka in da cewa lalle wannan karo lalle wannan karo 2022 insha Allahu ba garin Abuja FCT mun shawara matasa da dattijai akan cewa za mu zaɓi Alhaji Jafaru Gwagwa a matsayin ciyaman Amak a garin Abuja. Kai kadda ka ce min Alhaji Jafaru Gwagwa. Wani kuwa. Wai ya fito takarar Oh? ya amsa kira kenan matasa da dattijai su suka maza suka takura suka ce to ga dan gari ga wanda ya san matsalar gari shi ya kamata mu zaba a matsayin ciyaman namak ai magana ta kare tun da kace Alhaji Bashir Gwagwa Alhaji Jafar Jafar kai Alhaji Jafar Gwagwa tun da kace Alhaji Jafar Gwagwa an gama magana amarya yake daura sanwa a jiya a sanwa tun ma ba yi zaɓen ba ma har za a ɗora sanwa to ni na san alhaji jafaru gwagwa mutumin nan mutumin kirki ne mutum ne wanda ya san haƙƙin talaka ƙarya da ku bashi wakilci ku ga ba daidai ba in kuka bashi wakilci a waje ba bai da kyau to wallahi gobe kun zo kun ga wajen yayi kyau in dai alhaji jafaru gwagwa ke bai ma fa hau ba yana yin abin arziki kin manta kwanaki na shigo da buhun shinkafa to alhaji jafaru gwagwa shi ya bani kin manta na sai miki leshi da atamfa to ba siya ne ba shi ya bani yace in kawo miki ai mutumin kirki ne kai yanzu fara ga maka na rantsi da Allah mutumin nan za ga gidan marayu eh. shine jelta gidan marayu ni zan baka labari kai ya ba matasa jari da yawa sannan ya taimaka ma dukkanin wanda wanda suke marasa karfi idan ka mai ka zai taimaka maka ta yadda ya dace ya ga cewa dai ka samu natsuwa da kwanciyar hankali baya so ya ga talaka ya shiga cikin wani hali ko ne yanayi kana ji ni bayanin nan sai dai in ma wani in dai akan jafar gwagwa ne ka san me zai faru yanzu yanzu mun fara shirye-shirye ne akan ta yadda za ta mun tsaro zaben ai ka mu je mu samu sulawon ai ta ga gaya mun alhaji jafar gwagwa ai magana shirye-shiryen shi ma da ni za a yi <laughs> ah, <laughs> ai da ni ko oh. gida <laughs> sai mun dawo oh. mu ba sai an oh. gan mu dan namu ya fito kuma dole mu nuna kishi ah, la ilaha illallah